hadisi hadisi ne sahihi ma'anar wannan hadisi na abu sa'id al-khudri ya ce manzo allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce ubashirakum bil mahdi ina yi muku bishara ina yi muku albishir da mahadi Afu za a aiko shi a laktilafin minan nasu lokacin da mutane sun ka sassaɓa ma juna waɗannan sun yi gabas waɗannan sun yi yamma mafi yawan mutane ko kuma alaktalafin minan nasu akan saɓani na mutane mutane sun saɓa ma addini ba addini ya dame su ba abin da ya dame su illa ma sha ta duniya an cika ƙasa da zalunci an cika ƙasa da saɓon Allah to Allah ta baraka wa ta'ala sai ya tayar da shi fayam la'ul arda kisdan wa adalan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi mahadin nan sai ya cika duniya da adalci da adalci kisdan adalci wa adalan da kuma adalci duk su guda wa aqasitu inna allaha yuhibbul muqsitina me ma'anar wa aqasitu ku yi adalci to sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace yub'af alaqtilafin minan na za a tayar da wannan mahadin lokacin da mutane sun ka saba ma juna wa zalazil da kuma girgizar ƙasa ta yi yawa sababiyar sabon Allah da aka yi za a yawaita samun girgizar ƙasa nan da can to cikin wannan lokaci Allah tabaraka wata Allah zai tayar da mahadi fayam la'ul arda sai annabi yace sai ya cika ƙasa kisdan da adalci wa adalan da kuma adalci kama mulat kamar yadda an ka cika ta jawran da zalunci wa zulman da kuma da jawran da zulman don ma'anar su guda kamar yadda kisdan da adalan don ma'anar su guda yadda an ka cika ƙasa da zalunci da rashin gaskiya haka zai zuwa ya cika ƙasa da adalci da kuma da'a ga Allah ina fatar kun fahimta kamar yadda ce muku wannan hadisi hadisi ne sahihi imam imam imam Ahmad ya fitar da shi cikin littafin sa al-Musnad hakan ga kuma akwai wani hadisi duk dai na Abu Sa'id al-Khudri yadda Allah tabbata gare shi shi kuma yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace ya kharuje fi akhir ummati al-mahdi yasqihillahu al-ghaytha wa tukhrijul ardu nabataha wa yu'til mala sahahan wa takarwa wa takathurul mashiya wa ta'zamul umma ya'ishu sab'an aw thamaniyan ya'ni hijajan rawahu al-hakim fil mustadrak wa qala al-albani isnaduhu eh, sanaduhu sahihun rijaluhu thiqatun shi ma wannan hadisin kamar na ɗazu ne abu sa'idin al ya fitar da shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ya kharuju fi akhir ummatil mahadi mahadi zai bayyana shi an ma'ana ya kharuju mun yi bayanin ya kharuju da bai bayyana tun ga bayanin dajjal ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kharuju fi akhir ummatil mahdi mahdi zai bayyana ƙarshen al'ummata ashe kenan yaushe mahdi zai bayyana sai can ƙarshe shi yasa an kasan yayi cikin ashiratu sa'a yasqihi Allahul gayth Allah zai shayar da shi da ruwan sama al gayth shine girgije me a cikin girgije ruwan sama Allah zai shayar da shi ma'ana lokacinsa Allah tabaraka wata Allah zai yawaita ruwan sama wata tukhrijul ardu ha, bayan an yi ruwan sama masu yawa an samu yalwatar ruwan sama yawaitar ruwan sama ita kuma ƙasa za ta fito da tsirinta ba gonar da za a shuka ta yi tsimbari. kamar yadda Allah tabaraka Allah ta'ala yawaita ruwan sama haka zai sa albarka kuma ga tsirran kwan noma zai samu shine ma'anar wa arduna ardu nabataha ƙasa za ta fito da tsiranta wayo yu'til Mala shi wannan mahadin in an ka ce wayo an ka zo da shi bilbina ya alal fa'il wayo yu'til mala shi mahadin zai rinka bayar da dukiya sahahan daidai wa daida sahahan shine yu'tiha bisawiyya zai rinka ɗiban dukiya yana raba daidai wa daidai abinda ya ba wannan miliyan goma wancan miliyan goma wancan miliyan goma ina fatar kun fahimta misali ne na kai muku shi ne ya ce wayo yi malu sahahan ga wata ruwaya kuma wayo yi malu sahahan za a ba mutane dukiya zamanin imamul mahadi daidai wa daidai. ma'ana kowa allah zai wadata za a samu wadata mutane za su wadata ina fatar kun fahimta wa takthurul mashiya dabbobi za su yawaita dabbobi su yi ta haihuwa sannan su yi bulubulun su yi ƙiba su yi mai ga madara shi ne wa takthurul mashiya wata ta'azamul umma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam za su girmama addini zai da kwarjinin addini zai dawo dama kwarjinin addini ba shine kwarjinin musulmi ba sadda duk girma addini ya faɗi kaga girma musulmi ya faɗi to shine wa ta'zumul umma al'umman musulmi za su girmama za a dawo a rike kowa da kan gani rike yake da addini za a rika addini sai kwarjin al'umma ya dawo ya ishu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi mahadin nan da Allah zai tayar zai rayu sab'an shekara bakwai au 8 ko shekara takwas zai rayu bakwai ko takwas menene bakwai ya'ani hijajan yana nufin shekaru shekara nawa zai yi zai yi mulki na shekara bakwai ko shekara takwas na fatar kun fahimta da bakin lokacin da Allah ya bayyanar da shi zuwa ya kare duka shekara duk cikin shekara bakwai ne za a wannan hidimar ina fatar kun fahimta wannan hadisi ya ce a akhrajahu al-hakim fil mustadrak imamu hakim an-naisaburi Allah shi Allah mai rahama shi ya fitar da wannan hadisin cikin littafin ta al-mustadrak al haini. imamu al-albani ce isnadin wannan hadisi isnadi ne ingantacce duk eh, sanadin sahihun rijal katon rijal dine duka amintattu ne duka babu babu mai illa cikinsu kaga kenan wannan hadisi na hadisi ne sahihi ina fatar kun fahimta sai hadisi na uku game da bayyanar imamul mahadi shi kuma hadisin ummu salama wata ce ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallama yadda Allah tabbata ga ummu salama tace naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa al mahdi min itrati min walidi fatima mahadin nan da an kace zai bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min itirati daga zuri'a ta yake daga tsatsona yake kaga ashe kenan zuri'an manzon Allah ne min wala da Fatima daga cikin ƴaƴan Fatima ta gefen na na Fatima ita kuma ta gefen Hassan to nan ne za a samu Imamul Mahdi a'a kuma cikin mutane matacce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mahdi min itrati min walad fatima mahdi yana daga cikin zuri'ata daga cikin 'ya'yan fatima wannan hadisi eh, imam abu dawud da imam ibnu majah sun ka fitar da shi imam al-albani ya inganta shi yace wannan hadisi hadisi ne sahihi kaga duk hadisan mu dai na mahdi ingantattu ne ko sai na hudu shi kuma hadisin abdullahi dan mas'ud yarda Allah tabbata gare shi dan mas'ud ya ce naji manzon Allah sallallahu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la tazhabu aw la tanqati ad-dunya la tazhabu shakkar rawi ba dan mas'ud ya shakka ba ba manzon Allah ya shakka ba Daya daga cikin marwaita wanda ya rawaito hadisin shi ya shakka shi la tazhabu an annabi yace ko la tanqati la tazhabu ad-dunya au la tanqati'u duniya! hatta yamlika araban rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi wa fi riwayatin yuwati usmuhu ismi wasmu abihi ismu abi yace latan la la tadhhabu la tadhhabu duniya, duniya ba za ta gushe ba au ko kuma latin qati'ud duniya duniya ba za ta kare ba hatta yamlika araban rajulun min ahli baiti har sai ya zan wani mutum da cikin mutanen gidana ji annabi sallallahu alaihi wasallam yamlika araban ya mallaki larabawa shekara nawa zai yi mulkin shekara bakwai ma'adalla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya ba za ta goshe ba ko kuma duniya ba za ta kare ba har sai wani mutum min ahli baiti da cikin mutanen gidana yamlaka araban ya mallaki larabawa yuwati usmuhu ismi sunansa shi mutumin nan ko yana dacewa da sunana yayi daidai da sunana cikin wata riwaya ce sunansa ya yi daidai da sunana wasu abihi ismu abi haka sunan mahaifinsa shi wannan dan cikin zuri'ata da zai mulki larabawa sunan mahaifinsa ya yi daidai da sunan mahaifina kenan ashe sunansa Muhammadu na Abdullahi ina fatar kun fahimta to waɗannan suna daga cikin hadisai shi ma wannan hadisin na ƙarshe Imam Abu Dawud da ya rawaito shi hadisi ne sahihi duk waɗannan hadisai sun inganta to ba su ne ba kawai saboda mu ake kawo kaɗan sai a wuce yanzu dai mun ba da dalili ko don haka imamul mahdi zai bayyana ko ba zai bayyana ba aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa yadda da cewa imamul mahdi zai bayyana gabanin tsayawa alkiyama Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci to madalla hadisan bayyanar mahadi sun inganta suna da yawa kuma sun inganta malamai sun ce sun kai haddi na tawaturi don hakan ga wajibi ne mutum ya kudurta wannan itikadin to wannan bayyanar mahadi ita ce alama ta uku daga cikin manyan alamomin alkiyama